daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

bismillahir rahmanir rahim a sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar ce zango na biyu a wannan rana da fatan awon da lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da yadda allah su ne labaran duniya da dumi su muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru daga nan sai shirin nan na ko kun san abinda zai biyo shine mu koyi harshen farisanci sai a ji shirin nan na tarbiyya sannan kuma abin da zai biyo shi shine shirin lafiya sai kuma shirin matasa sai kuma mu da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwa. Labarin duniya da farko ga kanunsu. isra'ila ta kai wa tashar jirgin ruwa na hudaida a kasar yaman hari gwamnan jihar california amurka ya bayyana donald trump a matsayin ɗan kama karya rashi tana ƙoƙarin ƙara samun gindin zama a cikin nahiyar afirka to yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarun. haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai wa tashar jiragen ruwa ta birnin hudaida da ke ƙasar yaman hari sa'o'i kaɗan da suka gabata sojojin na mamaye haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai hari a gundumar hudaida da ke yammacin ƙasar yaman wanda ya shafi tashar jiragen ruwa ta garin sojojin mamayar na haramtacciyar kasar isra'ila sun sanar da cewa da safiyar yau talata ne jirgin ruwan nasu na yaƙi wato jiragen ruwansu na yaƙi suka harba makamai masu linzami a kan tashar jiragen ruwa ta hudaida sojojin na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ce wannan shine karon farko da suka kai wa yaman ɗin hari ta hanyar amfani da jiragen ruwa na yaƙi sanarwar ta kuma ambaci cewa wannan shine karo na goma da haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta kai yaman hari tara daga cikinsu sun kai su ne ta hanyar amfani da jiragen sama na yaƙi hari na ƙarshe da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai wa yaman ya shafi filin saukar jiragen saman sana'a ne a yaman ɗin da ya kasance a ranar 28 ga watan mayu sai dai bayan kwanaki goma an sake gyara jirgin wato filin saukar jiragen saman da aikinsa ya dawo. tun fara yakin guguwar aksa a shekara ta 2023 ne din Ƙasar yaman ta shiga cikin masu wuta ya fada sojojin ƙasar suna harba makamai masu linzamin da kuma jiragen sama marasa matuki a kan sansanoni mabambanta na haramtaccen ƙasar isra'ila hakanan kuma suna hana duk wani jirgin ruwa wucewa ta mashigar babul mandab matukar zai nufi tashar jiragen ruwa ta iliyat da ke haramtacciyar ƙasar ta yahudawa a cikin watannin bayanan ne dai sojojin na ƙasar yaman suka tsananta kai hare-hare a kan filin saukar jiragen sama na bin gorion hakanan kuma sun sanar da cewa suna kafa takunkumi ko kuma sun kafa takunkumin zirga-zirga a kan wannan filin saukar jiragen sama tare da yin kira ga kasashen duniya da suka wucewa aikewa da jiragensu zuwa wannan yankin hakanan kuma ita ma tashar jiragen wata haifa sun kafa mata takunkumi mutane biyu sun yi shahada a wani hari da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai a kudancin ƙasar labanan da safiyar yau talata ne dai sojojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila suka kai wa garin aita sha'ab da ke kudancin labanan hari da hakan ya yi sanadiyar shahadar mutane biyu kafin watsa labarun labanan sun ambaci cewa mutane biyun da suka yi shahada sun wato sun hada da wani makiyayi da ɗansa da suke kiwon dabbobinsu a burtalin da ke kan iyaka da falastinu da ke ƙarƙashin mamaya a jiya litinin ma dai wani jirgin san maras matuki na 'yan sahayoniya ya kai hari a garin nabatsiya har ya zuwa yanzu dai babu cikakken bayani akan ko harin na jiya ya yi sanadiyar shahadar wasu ko jikata su. sai dai kuma gobara ta tashi a cikin motar da 'yan sahiyoniyar suka kai wa harin na jiya daga lokacin da haramtacciyar kasar isra'ila ta kai wa kasar lamanan hari a ranar 8 ga watan oktoba na shekara ta 2023 mutane da dama sun rasa rayukansu da adadinsu ya kai dubu hudu sai kuma wasu mutanen da sun kai dubu goma sha bakwai da suka jikata har ila wasu mutanen labanan ɗin da sun kai miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu sun zama 'yan gudun hijira bayan da haramtaccen ƙasar ta yahudawa ta kai hare-hare a kan gidajensu amma daga lokacin da aka tsagaita wutar yaƙi a ranar 27 ga watan nuwamba haramtaccen ƙasar Isra'ila ta keta wannan yarjejeniya har sau dubu uku ta kuma kashe mutane 209 da jikkata wasu 504 kamar yadda kamfanin zirrancin labaran anatoli na kasar turkiya ya nakalto to waɗannan labarun da ya suna zo muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran gwamnan jihar california na amurka ya bayyana donald trump a matsayin ɗan kama karya hakan ta biyo bayan da ma'aikatar ki wato ma'aikatar yaƙi ta amurka ta sanar da cewa za ta baza zaratan sojojin kasar na marines a kan titunan birnin los angeles domin fuskantar tashe-tashen hankulan da ake yi domin hana korar 'yan cirani ba bisa ka'ida ba sanarwar ma'aikatar harkokin yakin ta amurka ta ce tuni ta shirya sojoji na marin su 700 domin su yi aiki da rundunar national guards wacce tuni tana kan titunan birnin bisa umarnin shugaba donald trump domin kama 'yan hijira da ba bisa ka'ida ba ministan tsaron ƙasar ta amurka ya ce za a kai sojojin ne dai a cikin birnin saboda bayar da kariya ga muhimman gine-ginen gwamnati na tarayya da kuma dawo da doka da oda shugaban ƙasar ta amurka donald trump ya faɗa a jiya cewa ba manufarsa ganin yakin basasa ya barke a cikin amurka ba amma kuma ya yi wa masu tayar da kayar baya a cikin birnin los angeles barazana cewa za su ɗanɗana kudarsu saboda yadda suke cutar da rundunar ƙasar ta national guards a gefe ɗaya gwamnan jihar ta california gavin christopher wanda ɗan jam'iyyar democrat ne ya yi suka da kakkausan murya kan shirin aikewa da zaratan sojojin na amurka a kan titunan birnin los angeles yana mai cewa bai kamata a kai soja a cikin wani titi na amurka ba gwamna ya kara da cewa aikewa da sojoji zuwa titunan california wani kokari ne da donald trump yake yi domin ganin cewa ya ci gaba da raba kan al'ummar kasar. rasha ta bayyana cewa tana ƙoƙarin ƙara samun gindin zama a cikin nahiyar afirka fadin mulkin rasha ta kremlin ta sanar da cewa ƙasar rasha tana faɗaɗa fagen yin aiki da ƙasashen afirka da suka haɗa da fugage masu muhimmanci kamar na soja da kuma tsaro kakakin fada ta kremlin dmitry biskov da yake amsa tambaya akan tasirin shigar ƙasar rasha a cikin wato nahiyar ta afirka ya ce sannu a hankali rasha tana ƙara shiga cikin nahiyar ta afirka sannan kuma ya yi ishara da azama da rasha ta yi na ganin wannan alaƙar ta bunƙasa tare da mayar da hankali akan tattalin arziki da kuma zuba hannun jari da akwai dai sojojin rasha da kuma na sa kai na kungiyar nan ta wagna waɗanda suke aiki a cikin wasu ƙasashe mabambanta na nahiyar ta afirka to ƙarshen labarin duniyar kenan tuma da labarin da haka majin labarin duniya sai a gya zama domin a ji sharhin bayan labaru sai shirin nan na ko san abin da zai biyo baya kuma shine mu koyi harshen farisanci sai kuma shirin nan na tarbiya shirin lafiya sannan shiri da ke magana akan tarbiyyar matasa sai mu karkare da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniya kuma da haka muke ban kwana da ku ai sauraro lafiya. bismillahir rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da shirin gwamnatin ƙasar Faransa na amincewa da ƙasar Falastinu mai zaman kanta da kuma makomar hamci ƙasar Isra'ila wanda ni Tahir Amin zan karanta. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya dage kan cewa sai ya shelanta amincewa da ƙasar Falastinu mai zaman kanta. bisa fahimtar warware rikicin gabas ta tsakiya ta hanyar kafa ƙasashe biyu kamfanin dillancin labaran paris today na kasar iran ya nakalto kamfanin dillancin labaran reuters na cewa shugaba emmanuel macron na ƙasar faransa ya dage kan cewa gwamnatin ƙasar faransa za ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta a matsayin hanya tilo ta kawo ƙarshen rikicin gabas ta tsakiya bayan ya ga yadda Kasar isra'ila take kisan kiyashi ko kisan kare dangi ga falastinawa a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan sai dai menene matsayin sauran kasashen turai kuma yaya wannan zai shafi ita Kasar isra'ila musamman firayim ministan haramtaccen kasar benjamin netanyahu a ranar 17 zuwa 20 ga watan yuni da ya shigo ne gwamnatin ƙasar faransa da kuma ƙasar saudiya za su jagoranci wani taro a birnin new york na ƙasar amurka tare da haɗin kai da majalisar ɗinkin duniya don shelanta amincewa da ƙasar falastinu a matsayin 'yantacciyar ƙasa kafaɗa da kafaɗa da hamci ƙasar isra'ila idan haka ya faru dai ƙasar faransa ce ƙasa ta farko a cikin ƙasashen yamma wacce take da musulmi masu yawa da kuma yahudawa masu yawa ta fara amincewa da ƙasar Falasɗinu mai zaman kanta a bisa ra'ayin warware rikicin gabas ta tsakiya mafi girma wanda aka ɗauki fiye da shekaru saba'in ana fafatawa kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto spain bath 8 minista harkokin wajen norway yana cewa idan ƙasar faransa ta amince da samuwar ƙasar Falasɗinu ƙasashen turai da dama za su bi sawunta su amince da ƙasar falastinu ganin yadda al'amarin yana damun kowa a duniya wasu masana dai suna ganin shugaba macron ya ɗauki wannan matakin ne saboda ganin yadda muguwar gwamnatin yankin isra'ila take niƙa falastinawa a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan irin yadda babu wanda zai amince da hakan a ko ina yake a duniya har ila yau macron ya ɗauki wannan matakin ne don kada rikicin ya ƙara rincaɓewa har ya zama ba za a sake yin maganar kafa ƙasashe biyu don walwala rikicin ma gaba ɗaya don da alamun rikicin in ya ci gaba to tabbas ƙasa ɗaya ne kawai za a yi a ƙasar falastinu da aka mamaye kuma mafi rinjayen zato shine hamshiksa isra'ila za ta wargaje kuma za a kafa ƙasar falastinu mai cikakken 'yanci a dukkanin ƙasar falastinu da aka mamaye anne kile legendre jami'in shugaban ƙasar faransa mai kula da harkokin yammacin asiya an nakalto shi yana cewa a halin yanzu muna so mu wuce batun magana kawai za mu amince da ƙasar falastinu ne kuma mu yi aiki ga gadan don ganin takafu sai dai kowa ya san cewa idan gwamnatin ƙasar faransa ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta a matsayinta na ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen yamma kuma cikin ƙungiyar g7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya wato wannan al'amarin babba ne sosai ga yahudawan isra'ila musamman firaministan ƙasar benjamin netanyahu wannan al'amarin zai wa harjikasar ƙasar isra'ila lissafi musamman benjamin netanyahu firayim ministan haramtaccen ƙasar gwamnatin ƙasar faransa dai ta bayyana cewa ba za ta saurari duk wata takurawa daga isra'ila ko wata ƙasa a duniya dangane da abin da ta sa a gaba ba wani babban jami'in gwamnatin ƙasar faransa ya bayyana cewa idan akwai wani lokaci na amincewa da ƙasar falastino mai zaman kanta to wannan shine lokacin wasu da dama dai sun bayyana cewa idan ƙasar faransa ta sami nasarar tabbatar da aniyarta to wannan kamar bom ɗin nukiliya ne aka jefa wa hannun ƙasar isra'ila ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro yau talata ashirin ga watan Hurdot shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu hijira shamsiyya wacce ta yi daidai da sha hudu ga watan Zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da goma ga watan Yuni shekara ta dubu da ashirin da biyar miladiya. Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 235 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan yunin shekara ta da da bakwai 1790 miladiya sojojin ingila sun farwa kasar malaysia a halin yanzu kafin haka dai turawan holland ne suke mamaye da kasar ta malaysia kuma suna cin gaba da satar arzikin kasar musamman ma'adanai bayan shigowar sojojin ingila kasar malaysia dai sojojin holland sun fice daga kasar amma duk da haka sojojin holland sun ci gaba da mamayar kasar indonesiya wa'anda suke makwabtaka da kasar ta malaysia ko ma duk kasashen musulmi ne don haka a shekara ta 1844 miladiya sojojin holland sun bar kasar malaysia kwata-kwata amma da sharaɗin ingila za ta wa holland kasar indonesiya don haka tare da wannan haɗin kan ƙasashen biyu 'yan mulkin mallaka wato wanda suka mamaye kasashen malaysia da india sun ci gaba da cin karensu ba babbaka a wannan kasashe biyu har zuwa shekara 1956 inda kasar indonesia ta sami 'yancin kanta daga hannun turawan holland a yayin da turawan ingila kuma suka ba wa kasar malaysia 'yancin kanta a shekarar 1957 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 213 da suka gabata a rana irin ta wato goma ga watan yuni shekara ta 1812 miladiya aka fara yaƙi tsakanin amurka da turawan ingila wannan yaƙin dai yana daga cikin al'amura masu muhimmanci da suka faru a ƙarni 19 miladiya kuma ƙasashen biyu sun ɗauki fiye da shekaru biyu suna fafatawa a tsakaninsu. Musabbabin wannan yaƙi dai shine wato ƙasar Faransa ta hana jiragen Amurka wucewa ta teku daga ƙasar Ingila. Sannan Amurkawa sun ce suna da wani dalili banda wannan, wanda kuma shine ƙasar Ingila tana bawa Amurkawa jajayen fata. makamai don su ita ya gwamnatin tarayyar amurka da farko dai sojojin amurka sun farwa kasar Kanada wacce take ƙarƙashin ikon turawan ingila a lokacin sun kutsa cikin ƙasar har zuwa cikin birnin toronto suka ƙona birnin a shekara ta 1812 sai kuma a cikin watan agustan shekara ta 1814 miladiya sojojin ingila sun sauke dubban sojojinsu a bakin ruwan lardin Washington suka taka zuwa cikin birnin suka kuma kona shi kamar yadda sojojin Amurka suka kona birnin Toronto na kasar kanada a lokacin da suka kona birnin sai suka tsaya a nan amma sojojin ingila sun ci gaba da kasancewa a bakin ruwa na gabacin ƙasar amurka da ƙarshe ƙasashen biyu sun sulhuta a tsakaninsu kuma sun rataba hannu a kan yarjejeniyar sulhu a ƙasar belgika a cikin watan disamban wancan shekarar Ma sauraro ko kun san cewa shekaru 112 da suka gabata a ranar irin ta wato 14 ga watan zulhajjin shekara ta 1134 hijira kamariya aka haifi atullahi sheikh murtaza ha'iri yazdi Ayatollah Murtaza Ha'iri Yazdi dai dan Ayatollah Sheikh Abdulkarim Yazdi ne Malami Imam Khomeini Kudisa Sirruhu kuma wanda ya kafa makarantar Hausa ta ilimi na addini da ke birnin Qom a nan tsakiyar ƙasar Iran. An haifi Ayatollah Murtaza Ha'iri a birnin Arak na lardin markazi a nan ƙasar Iran. Ya fara karatu daga gida sannan a shekara ta 1926 hijira kamariya ya fara karatu a manya-manyan makarantun wato ilimi a birnin ƙum. Wannan babban malamin da ya ci gaba da karantarwa har zuwa shekaru 25 a birnin Esfahan na ƙasar Iran a shekara ta 1964 hijira kamariya ya rasu kuma an yi masa kabari a haramin Fatima masu masalamun laliha da ke birnin ƙum Mahas sauraro ko kun san cewa shekaru hamsin da takwas da suka gabata a rana irin ta yau, wato goma ga watan Yunin shekara 1967 miladiya. Aka kawo ƙarshen yaƙi na uku mafi girma tsakanin ƙasashen Laraba da kuma hamji ƙasar Isra'ila, wanda aka fi saninsa da yaƙin kwanaki shidda. Kafin haka dai a ranar biyar ga watan Yuni shekarar ne, da misalin karfe biyar da minti takwas jiragen yaƙi hamsin isra'ila suka tsallaka kan iyaka ƙasashen siriya jordan da kuma masar suka lalata dukkanin jiragen yaƙin da suke da su a cikin sa'o'i biyu kacal da haka kuma aka fara yaƙi mafi girma tsakanin ƙasashen larabawa da hamsin isra'ila yar mamaya wannan yaƙin ya ci gaba har zuwa kwanaki shida kafin haka dai sojojin yahudawan sun mamaye hamadar sina na ƙasar masar da kuma hadda mashigar ruwa ta Suez na ƙasar Masar sannan ta mamaye yankunan tudan Gola na ƙasar Syria har ila yau da ƙasar Jordan inda ta kwace yankin yamma da kogin Jordan inda birnin Kudus yake a gabacinsa. A sannan ta amince a tsage ta buɗewa juna wuta a ranar goma ga watan Yuni na wancan shekarar. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu ware assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci inda a yau da yarda Allah za mu shiga darasi na 175 makon da ya gabata an ji cewa Muhammad tare da abokansa Ramin da kuma Sadiq suna cikin babban dajin nan na lardin Gulistan wanda ke da wurin shakatawa mafi girma a ƙasar Iran a yau sun tafi wasu ƙauyuka da suke wannan wuri domin ganin irin al'adunsu da kuma yanayin zamantakewarsu sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin amma kafin nan ga kalmomi. Absar makwararar ruwa. Haile. Sosai. Zibo. Mai kyau. Lebos. Tufafi. Martub. Jiƙaƙƙe. Tomi bini. Kana gani. Ob. Ruwa. Cetor. Yaya. Hava. Yanayin iska. پراکنده می شوند سنا رربوه جا وری خوب میکاو همه جا کو اینا سبز کره بو کمشی گل پره پر کرده است یا چکا اینجا نن همیشه کودیوشی اینقدر گرگودن هکا روزها رانکو تعطیل رانر هوتو خانواده یالی زیاد دیوا زیارت زیاره گردش بود ایدو آنها می آیند سنزوا. حرم حباری امامزاده جیکن منزن الله روستا قوی مکان وری تاریخی نه دیدنی نبود ایدو حتماً تبس آنجا چن ما باید برویم مو دول متپی عجیب می بم مکی حیات پرپاجیا خانه گده بدونه با تردا دیوار بانگو رسم الاده منزل گده کوچه لنگو مرز ایاکا آن ندارد باشده حوز گورن تارروا شیر آب پمپو شما دوست دارید کناسان ما برویم متپی آب گرم روان زپی بهتر است زپی کاو عجله کنید کوهنزرتا تاریک دو من عکس میگیرم زن دوکی هوتو من نمیخواهم بناسان سن مناظر گراره مسکیاو من از دست بدهم نی ارسه البته کودکی فردا گوبه ما می توانیم برویم زمو ای زوا فرصت دمه کم kaɗan. امروز yau To madalla za ka dai Muhammad tare da Sadiq suna tattaunawa akan ƙauyukan da suke gefen dajin Gulistan. inda Muhammad ya fara ce ma abokinsa Sadiq. In آبشار خیلی زیباست. لباسم مرتوب شده wannan makwararar ruwan tana da kyau sosai. Tufafina sun jike. میبینی ذرات آب آبشار چطور در هوا پراکنده میشوند؟ kana ganin yadda ruwan da ke gangarowa yake watsuwa a cikin iska. چه جای خوبی است همه جا سبز است و بوی گل همه جا را پر کرده است wurin yana da kyau ko ina kore ne kuma kamshin ya اینجا همیشه اینقدر خلوت است نه ko da yaushe haka yake babu cunkoso نه در روزهای تعطیل خانواده های زیادی برای زیارت و گردش به اینجا می آیند آآ آنا نکون هوتو یاله دیوا سنازوانن دومین زیاره دکو ماشای کتاوا حرم امامزاده هم در همین روستاست اکوی خوب برن جیکم منزن الله نی اوانن قویان بله حرم یک مکان تاریخی و دیدنی است قره کوا خوب برن ونوری نه تاریخی da kuma پس حتما باید به آنجا برویم. عجیب است. حیات خانه های این روستا بدون دیوار است. کنان دولنه نه مجه چنگ تپس. ابین دبان ماماکی. پرپاجوین گیراجن ونن قوین باس دبان گایی. این از رسوم رایج در این روستاست. حیات منزل و کوچه ها مرز مشخصی ندارد. wannan ita ce al'adar ta fi yawa a wannan ƙauye farfajiyoyin gidaje da lunguna ba su da bangaye Bale, ingar hoz wa shira آب dar kuce qarar darad. kwarai kuwa wurin tara ruwa da kuma famfuna suna a cikin lunguna خب اگر دوست دارید به آب گرم زیارت هم برویم بهتر است عجله کنید هوا کم کم تاریک می شود to idan kana son mu tafi ziyara a wurin da ke da ruwan zafi ma zai fi kyau من چند عکس دیگر می گیرم نمی خواهم مناظر زیبای اینجا را از دست بدهم زن دوکی و بنا سن ارسا و البته فردا هم می توانیم به آب گرم برویم کده که gobe ma za mu iya zuwa wurin ruwan zafin. Na fursat کم است بهتر است همین امروز a'a damar da muke da ita kaɗan ce zai fi kyau mu tafi yau madalla an jadda wannan tattaunawa ta این آبشار خیلی زیباست. لباسم مرتوب شده است. میبینی ذرات آب آبشار چطور در هوا پراکنده میشوند؟ چه جای خوبی است. همه جا سبز است و بوی گل همه جا را پر کرده است. اینجا همیشه اینقدر خلوت است؟ نه در روزهای تعطیل خانواده های زیادی برای زیارت و گردش به اینجا می آیند. حرم امامزاده هم در همین روستاست؟ بله، حرم یک مکان تاریخی و دیدنی است. پس حتما باید به آنجا برویم. عجیب است. حیات خانه های این روستا بدون دیوار است. این از رسوم رایج در این روستاست. حیات منزل و کوچه ها مرز مشخصی ندارد بله انگار حوز و شیر آب در کوچه قرار دارد خب اگر دوست دارید به آب گرم زیارت هم برویم بهتر است عجله کنید هوا کم کم تاریک می شود من چند عکس دیگر می گیرم نمی خواهم مناظر زیبای اینجا را از دست بدهم البته فردا هم می توانیم به آب گرم برویم نه فرصت کم است بهتر است همین امروز برویم Muhammad tare da abokansa sun tafi wurin da ke da ruwan zafi da ke bubbugowa daga ƙarƙashin dutse wanda masu yawon buɗe ido da dama suke yin amfani da shi wajen wanke jikinsu domin samun waraka daga wasu cutuka musamman cutukan fata bayan nan kuma sun ciri wasu kayan marmari da aka shafka itacensu domin amfanin masu zuwa wurin muhammad ya ji daɗin zuwa wannan babban daji na gulistan inda ya ɗauki hotuna na tarihi tare da abokansa da wasu daga cikin mutanen da ya haɗu da su a wurin idan allah ya kai mu a mako na gaba za mu ci gaba da shirin a cikin wani darasi to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji su musamman malama kudusiyan da kuma muhammad amin ibrahim da ya ɗauki shirin a da ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. tarbiyyar iyali ya saurari salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barka da warhaka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi allah ya kara mana tsimi da dauriyar sauraron shirin yadda ya kamata Shirin wannan shirin tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da ƙarfi kan yadda za a tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin musulunci. masu raro kadai a gaji haɗaɗa yau dai barkan masu taduwa a cikin wannan sabon shirin na tarbiyyar iyali a wannan shirin ma za mu ci gaba ne da ɗorawa kan wancan hira da muka faro da shehun malami muhammad saleh lezare daga birnin yamai ta ƙasar niger inda ya fara bayyana mai da haƙoƙin da ke kan ɗan adam har lokacin ya taka mana birki yau malam zai tashi ne da kan haƙƙin dukiya da ta haɗaka Allah ji ta malam bismillah mun ji cewa mun ji cewa wanda kuke zaune tare da shi a cikin gida yana da haƙƙi a kanka makwabcinka ma yana da haƙƙi a kanka abokinka na tafiya ko abokinka na aiki ko na zama da dai makamantan wannan shi ma yana da haƙƙi a kanka sai kuma haƙƙi sharik abokinka wanda kuka haɗa jari da shiya kuke kasuwanci tare ko kuke noma tare shi ma yana da haƙƙi a kanka ko abokinka da kuka mallaki wani abu da kai da shi tare sai kuma haƙƙin abin da ka mallaka dukiyan da ka mallaka dabban da ka mallaka gidan da ka mallaka shi ma yana da haƙƙi a kanka sai kuma haƙƙin gare mu kallazi ta talibahu haƙƙin mabascinka wanda ke bin wanda kake bi bashi shi ma yana da haƙƙi a kanka sun ma haƙƙin gare mu kallazi ta talibuka sai kuma wa haƙƙin wanda ke bin ka bashi shi yake bin ka bashi yana da haƙƙi a kanka sun mahaƙa khaliduka sai wanda kuka haɗo wani abu da kai da shi naka daban nasa daban amma kun haɗo wala Allah kaya ne kuka je kuka saro daga wani wuri naka daban nasa daban amma sai kuka haɗo a mota guda za a ɗauko muku a fito muku da su aiko mai to shi ma yana da haƙƙi a kanka summa haƙƙa hasmakal mudda'i alaika sannan akwai haƙƙin ɗan uwanka wanda wani abu ya haɗa ka da shi har ma ya yi ƙaranka yana neman wani abu nasa da ya ce yana hannunka ka ba shi kayansa to shi ma yana da haƙƙi a kanka wanda Allah ya wajabta ma dole ka kiyaye wannan haƙƙin summa haqqa hasmuka allazi tadda'i alaihi sai kuma haƙƙin ɗan uwanka wanda kake tuhumar cewa kake da'awar cewa kana bin sa wani abu ko kuma ya taka wani haƙƙi naka kake ƙaransa to shi ma yana da haƙƙi a kanka sun haƙƙun mustashiruk sai haƙƙin wanda ya kawo maka laruransa ya bayyana maka buƙatansa yana neman shawaranka to shi ma yana da haƙƙi a kanka bayansa sai haƙƙin almushiru alaika wanda shi kuma ya baka shawara ba shi yake neman shawara a wajen ka ba zawaye ya baka shawara shi ma yana da haƙƙi a kanka wanda Allah ta baraka ta'ala ya wajabta maka dole ka kula da wannan haƙƙin sai haƙƙin wanda ya zo yana neman ka masa nasiha haka wanda ya zo yana neman nasiharka ka nuna masa mafita a cikin lamarin da ya tunkara yake cikinsa yana neman nasiharka wani haƙƙi ya rataya a wuyanka nasa sun haƙƙin nasa laka sai kuma haƙƙin wanda ya zo don ya yi maka nasiha shi ma yana da haƙƙi a kanka dolinka ka kiyaye wannan haƙƙi allah ne ya wajabta maka haƙƙin sun haƙƙin man huwa bar minka sai kuma haƙƙin shine babba da kai haƙƙin wanda shine babba da kai a gida ko haƙƙin wanda shine babba da kai a shekaru ko haƙƙin wanda shine babba da kai a wurin aiki ko haƙƙin wanda shine babba da kai a ilimi da dai makamantansu ko haƙƙin wanda shine babba da kai a ƙwarewa yana da haƙƙi a kanka dole ka kiyaye wannan haƙƙin allah ne ya ɗora maka wannan haƙƙin tarbiyya shin yara gara ku dage ku yi makaranta sosai yan yara ku bai wa iyaye to yara in mu ne yau ƙarshe to madalla muna ƙara hankalin masu sauraro da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga nan radiyon boh na birnin tehran da ke ƙarshen hausa tv malam zai ci gaba da yi mana bayani ne kan haƙƙin wanda ka girma summa haqqu man huwa asgharu minka sannan sai kuma a dawo akan haƙƙin wa wanda yake ƙasa da kai ka girme shi da shekaru ko ka fi shi tunani ko ka fi shi hankali ko ka fi shi ilimi ko ka fi shi ƙarfi ko ka san abin da yake nan wurin shi bai sani ba shi ma yana da haƙƙi a kanka sun ma sa'iluka sannan akwai haƙƙin wanda ya zo da bukata wajen ka yana neman ka biya masa bukatansa yana roƙonka ne ka taimaka masa to yana da haƙƙi a kanka wanda Allah ne ya wajabta maka wannan haƙƙin sun haqqu man sa'altahu sawa'un ya tambaye ka ka taimake shi ne da wani abu maddi ko ko a ya tambaye ka ne wani abu yana tambayar hanya ina hanyar da ke zuwa wuri kaza ko yana tambayar ka su wani sun wuce a nan ko wani abu mai kama da haka akwai haƙƙinsa da ya rataya a wuyanka sai haƙƙin wanda kai ka tambaye shi shi ma akwai haƙƙin yadda za ka tambaye shi misali haƙƙin wanda ke neman ka bashi ko wanda ke neman shi ba yake neman kai ka bashi ko wanda yake kake neman shi shi baka duk dai kowannen su yana da haƙƙi da Allah tabaraka ta'ala dora maka a kai sun mahab man jara laka ala yadaihi musa'atu can baya mun yi magana akan haƙƙin wanda ya taɓa amfaninka da wani alkhairi to yanzu kuma sai haƙƙin wa wanda wani abu wanda ya taɓa cuta maka daga ɓangarensa ya fito shi ma yana da haƙƙi a kanka sai kuma haƙƙin wanda shi kuma daga ɓangarensa ka samu wani abu wanda ka ji daɗinsa in ma ta magana ko ta aiki mutumin da ya kyautata maka yana da haƙƙi a kanka mutumin da ya munana maka ma yana da haƙƙi a kanka kyautata wannan ne bi ƙaulin ne au fi'ilin ya kyautata maka ne da maganar baki yana da haƙƙi a kanka ko ya kyautata maka ne da aiki yana da haƙƙi a kanka ya munana maka ne da maganar baki yana da haƙƙi a kanka ya munana maka ne a aikaci shi ma yana da haƙƙi a kanka ya yi wannan da gangan koko da kuskure shi ma akwai haƙƙi ya bambanta sun ma haƙƙi ahlu millatika ama sannan akwai haƙƙin waɗanda ku da su addinin ku ɗaya a kan addini guda kuke gaba ɗaya suna da haƙƙi a kanka sun ma haƙƙa zimma sannan akwai haƙƙin waɗanda ku da su ba addinin ku ɗaya ba su ma suna da haƙƙi a kanka don Allah ne ya ɗora muku su sun ma haƙƙoƙul jariya bi ƙadar ilalil ahwal wa tasarruful asbab sannan akwai haƙoƙi ga sunan wa'yanda darura ta kawo su to masararo ga shi dai mallam ya fara gano bakin zaren idan lokacin ya yi mana irin halin nasa a nan kuma za mu dakata a cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga sheikh muhammad salih zare malamin ahalul baiti a ya mai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan makon a madadin radio hausa boh da ke kakashin hausa tv a nan birnin tehran ni aure kunya da na shida na gabatar nake cewa wasu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau zamu mai da hankali ne kan cutuka da matsalolin da kan shafi zuciya da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To marila kamar da watakila wasunku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsaloli da kuma cutukan da kan shafi zuciyar mutum dangane da hakan kuma shirin a yau ya gaito mana da dakta abubakar sadiq isa ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da tambayar sani kan matsayin zuciya a jikin dan adam ita zuciya wani bangare ne na jikin dan adam wanda Allah ya halicce shi a kirjin ɗan adam daga ɓangaren hagu wacce idan a ido ne mutum zai gani zai ganta kamar wani dunkulen tsoka ne wanda in kuma da a ce za a yanka cikinta za a ga Allah ya kasa ta kashi hudu biyu a sama wanda ake cewa a turance atrium sai kuma ventricle kowanne wanda suke kasa su biyu akwai na hagu akwai na dama duka wa'annan atrium da ventricle ɗin. To amfaninta ita zuciya wato kamar wata matattarar jini ne da yake shigowa daga wurare daban-daban sannan kuma sai kuma ta watsa jinin nan zuwa bangaren jiki ko ina da ina shi ko wannan jini wato abu ne muhimmi wanda idan babu shi a jikin ɗan adam iskar ma da muke shaƙa ba za ta gudana ba mutum ya samu amfani a jikin shi to shi yasa wato zuciya tana da muhimmanci sosai sosai saboda ta bangare guda za ta karbi jini wanda yake kaman da datti wanda ya taho daga cikin bangare jikinmu daban-daban dattin shi ne cewa an samu shi wata nau'i na iska wadda ake kira carbon dioxide wacce ita ana samun ta ne wato daga ayyukan da dukka wato cells na jikin dan adam wato abubuwan da aka gina jikin dan adam da su wato in suka saki wannan a iskar kaman da an zaɓe to zai dawo wa zuciya da shi kaman ya zo da datti ne sai jini kuma ita zuciya sai ta karɓa sai ta tura shi zuwa huhu domin a tace shi a sa mashi oxygen wacce kaman an tace jinin nan kila sai ita huhun nan ta dawo wa zuciya da shi ita kuma zuciya sai ta karba sai kuma ta tura shi kyau ɓangaren jikin ɗan adam da ka sani daga kwakwalwa har abin da ya kafa wato saboda muhimmancin ta ita zuciya tun da Allah halicce dan adam daga zarar an busa mishi rai zaka ji ita zuciyar nan ta fara aiki kenan zai zama na tana kamar ana matse ta sai a sake ta a matse ta a sake ta wato wannan matsewa da sakewan shine yake sa jini ya taho a kuma sake shi yayi gaba ya tafi sauran bangaren jiki har tsawon rayuwar ɗan adam ko shekara nawa zai yi wannan abun ba a daina shi shine ma ya zamana alamar da likita yake amfani da ita ya gane cewa rai ya fita daga jikin ɗan adam shine ya ga cewa zuciyar nan tana bugu ko kuma ba ta bugu bugun nan kuwa yana kasancewa ne saboda wannan matsewa da sakewa da na yi bayani wanda tsoka ta jikin zuciya suke yi to wannan shine a takaice muhimmin amfani da zuciya take da shi a jikin dan adam to dokta an ce ita wannan zuciyar kan iya fuskantar matsaloli ciki har da cutuka wani karin bayani ne za a yi mana wato matsalolin da suke samun zuciya suna da dama akwai wato cututtukan zuciya waɗanda tun ga wajen halitta an halicci ɗan adam ne da waɗannan cututtuka wato su ne ake kira a turance congenital heart diseases wanda wasu akan halicce su da su wasu kuma ba a halittar su da su misali daga cikin wannan nau'in na cututtukan zuciya shine wanda zaka ga inda likita zai yi bincike waɗannan atria da ventricles nan da na yi bayani wato inda aka kasa zuciyar kashi hudu akwai wani bango wanda Allah ke halitta yake raba su din nan kashi hudu to wani lokacin sai ka ga a tsakankanin mm, bangare biyu ɗin wannan bangon nan ya zama na akwai uli ko huji a jikinsa sai jini ya rika wato haduwa jini wanda bai kamata ya haɗu da ɗan uwan shi ba sai su rika haduwa to irin wannan yana jawo wa yaran da aka halice su da wannan cuta matsala domin kuwa za su rika yawan cututtuka yau ciwo gobe ciwo zai ka ga yaro ma baya girma kamar yadda ya kamata ciwon tari kuwa akai akai har ma dai wani lokacin ya jawo tun mutum yana ɗan ƙanƙani rai ya yi halinsa. To ban da wannan kashi na akwai kashi daban-daban na wa'annan wanda ake halittar yara da su. Dakta wani ababe ne haka ke haddasa wa zuciyar mutum waɗannan matsaloli da ka zayyana? Wato kamar yadda na yi bayani shan taba sigari yana illa a zuciya sannan kuma wato ciye-ciyen ma dai ya kamata saboda wannan dalilin ma ya zama na ɗan adam ya rika kiyaye abin da zai domin kamar abubuwan cin da ya shafi kitse da maiko da yawa shi ma yana yin illa wato ita zuciyar a halitta Allah ya yi ta ne kitse zaune ta take a kan kitse kuma kitsen nan ya dan zage wasu bangare nata to idan mutum ya zama ne yana eh, cin kitse da yawa da maiko kiba ta yi mishi yawa yadda shi wannan kitsan ma na wajen zuciya sai ya zo ya yawa sai kuma ya zama da damuwa to kaga wannan shi ma yana jawo matsala to haka kuma duk wasu abubuwa da ka iya jawo ciwon zuciya kamar yawan amfani da siga da abin ciwon da yake da carbohydrates da yawa da kuma kitse din nan shi yakan taimaka ya jawo ciwon suga din to kaga shi ma sai ya zamana ya taimaka wani lokacin a samu ciwon zuciya to waɗannan da eh, su ne kaɗan daga cikin abubuwan da mutane ya kamata za su iya kiyayewa domin kula da zuciyarsu. Dokta akan bayyana cewa akwai alaƙa tsakanin hauhawan jini da kuma ciwon zuciya wani ƙarin haske ne za a yi mana. Wato hauhawar jini shi kansa wato wani iwo ne wanda shi akasari ka ga wanda yake da shi ma in dai ba yana duba baya sani hakan tana faruwa da shi to wasu kuma sukan samu wasu alamomi kamar ciwon kai ko rashin bacci a wani lokutan to amma idan shi ciwon hauhawar jinin nan ya dan yi tsanani wani ɗaya daga cikin illolin da yake jawa shine ciwon zuciya ɗin sai ya zama ya shafi zuciya ya hana ta ta yi aikin ta ita zuciyar yadda ya kamata to kaga alaka shine za a ce kamar shi ciwon hawar jini shine umar ummal aba'isin wasu daga cikin nau'i na ciwon zuciya din wani nau'in kuma na ciwon zuciya shine kamar wanda suke da hawan jini idan wato shi jinin da ake tura shi gaba idan ya zama na akwai hawan jini to sai yi wa zuciyar nan wahala tura jinin nan gaba sai ka ga shi ma yana dawo wato irin hakan yakan sa zuciya ya zama da tana yin aiki da ya fi karfinta har wani lokaci ya kasance ta ma kasa yi shine sai ya zama na ake cewa kamar zuciya ta gaza yin aikin ta kenan ba wai za ta tsaya ne gaba ɗaya ba amma dai hakan yakan sa zuciya ta kumbura kuma in tura jinin ya zama mata da wuya ta irin wannan sai zo dan adam ka ga wani lokacin numfashi yana yi mishi wuya sosai sosai wani sai ka ga yana yin numfarfashin sama-sama kuma da sauri domin kuma in ya kwanta wani lokacin to cikin dare dole ne ma ba zai iya kwantawa wato a rigingine daidai dole sai ya tashi saboda numfashin zai ji kamar zai ɗauke mishi to irin wannan shi ma wani nau'i ne na ciwon kamar masu ciwon suga su ma sukan samu matsalar zuciya idan ciwon ya dan gaba kaɗan to bayan wannan akwai kuma irin waɗanda suke samu a hanyar jini hanyar gudanar jini yadda kowane ɓangare na jikin ɗan adam yake buƙatar jini ita ma zuciya tana buƙata domin jinin nan ya gudana a jikin ta samu ta aikin to wani lokacin sai waɗannan magudanan jinin su toshe shine ake kira coronary heart disease ya zama akan samu matsala ita kanta zuciyar ta samu matsala ya zauna ba ta aikin ta da kyau kuma wannan ciwo yana zuwa ɗan adam da mugun zafi a kirjin shi a wajen inda zuciyar take da kuma waɗanda kiba ta yi musu yawa sai kitse ya rika taruwa har cikin waɗannan magudanan jinin kuma ya zamana kitsen nan ya tari ya sa a hanyar da jinin zai wuce ya zamana ya yi kankanta to irin wannan shi ne kan jawo matsala wato yawanci irin waɗannan abin da ya shafi irin su kura da abin nan sun fi yin illa idan mutum yana da matsala ta ciwon huhu ko abin da ya shafi danginsu. To amma da yake suna kusa da juna wani lokacin zaka ga mutane sukan ba sa iya bambance ciwon zuciya da na huhu ɗin kamar wato ciwon asma. shi ne yawanci zaka ji mutane suna alakanta ciwon zuciya, ma da kamar su kura da danginta amma inda za a ce zafi tsananin yanayin zafi zai taimaka wato wajen ciwon zuciya sai dai idan ya sa mutum ya zamana wannan din ya sa ayyukan da jikin shi yake yi sukan karu ya zamana bugun zuciya ma ya daɗa yawa sai ya zamana mushi matsala musamman in yana da ciwon zuciya ɗin. To daga ƙarshe wace shawara ce za a baiwa masu fama da larurori na zuciya da ma sauran jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da ciwon na zuciya. ita zuciya yana da kyau mutum ya yi kula da ita kamar yadda ya kamata ɗaya daga cikin hanyoyi da za a kula da zuciya shine za a kiyaye irin abincin da za a ci domin kar ɗan adam ya yi mummunan kiba domin mummunan kiban nan tana da illoli da yawa ɗaya daga ciki shine ciwon da zuciya ka iya samu to kaga duk abin da ya shafi kitse da yawan maiko dole ne za a kiyaye domin kar wannan ta faru sosai mun yi magana akan amfani da shan taba sigari mun yi magana da amfani da kaman barasa su ma dai sukan jawo illa sannan kuma a mutum zai rika ƙoƙari yana motsa jiki motsa jikin nan kala kala ne ko mutum zai yi wasanni na motsa jiki wanda sun shafi kamar wasan kwallo ko ta hannu ne ko ta kafa ko ta kwando iri daban-daban dai ko kuma in mutum ya iya ruwa zai iya yin swimming kamar wanka a cikin ruwa ko kuma hawa keke mutum ya rika tuka ta yana tafiya a kai ko kuma idan ma duk waɗannan ba samu ba mutum ya rika tafiya da sauri wato musamman ware lokaci kullum yana samun haka kamar sau biyar a sati yana samun kamar awa ɗaya ko ya ɗibi wani wata hanya mai tsayi ya yi ta tafiya da sauri har zufa ta yi mishi to duk waɗannan suna taimakawa mutum ya rage yawan kibarsa kuma yana sa zuciya tana ɗan samun lafiya domin kakan ɗan samu dama ka yi bugu yadda bai zama na mushi matsala ba sannan kuma idan mutum ya samu yawan abincin da zai rika ci in ya rage yawan kitse kitse yana haɗa da abin da ya shafi ganye to waɗannan duk suna taimakawa. To ma sauraro da kuma wani neman maka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Abubakar Isa Sadiq ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ya taimake su don matasa Bismillahir Rahmanir Rahim. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na don matasa wanda muke kawo muku matsalolin da suka shafi rayuwar samari da matasa da kuma ƙalubalen da suke fuskanta rayuwa. A shirinmu na baya mun yi hira ne da wani matashin a jami'ar Abubakar ta fawa balewa da ke garin Bauchi a jihar Bauchi a arewacin Najeriya akan tashi mahangar dangane da matsalolin da suka ci dunin matasa. To a yau ma shirin namu zai ci gaba ne da sauraron wani matashin da bahangarsa wacce ta sha bamban da ta wanda muka ji a baya. Da fatan za a kasance a tare da mu domin a ji ci gaban shirin kamar da zai kasance. abubakar abbas abubakar matashi ne ɗan jarida da yake aiki da muryar najeriya wato radio kenan da ke abuja na gwamnatin tarayya shirin ya tuntube shi akan abin da yake ganin shine dalilin gurɓata tarbiyyar matasa a ƙasashenmu na hausa ga jawabin da ya fara yi mana ni nake ganin wato matsalar ta gurɓacewar na musata. a matasa a Najeriya abu ne wanda yake matsala ce ta duniya farko dai gaba daya. Don har Amerika yanzu za ta ce Amerika za ta ce Faransa suna fata musu yaya to abu ne wanda ya shafi duniya na kasancewa duniya yanzu babu wani abin da ake kira iyaka abubuwan da suka shafi TV intanet da hanyoyi na sadarwa sun sa duniya gaba daya ba ta da wani abubuwan uh, da iyaka ko ina da abin da ke faruwa a kasar duniya na ta iya gani matasa yanzu ake uh, cikin sauƙi ka shiga intanet ka ga abubuwa yanzu kamar facebook facebook za ka shiga in kana so ka ga akwai wani mata ma da suke sa mata uh, hotunan su tsara kuma za ka iya magana da su directly so irin wannan abubuwan ya kasance matsala ne da wato uh, malamai na sociology suke tattauna shi yanzu gaba ɗaya a duniya ba Najeriya kaɗai ba duk da ita wannan ma ya shafi Najeriya. kun san ko zaman tawaye wada doshi ke komi kawa Husaini do da kawa Hassan. Ai, duka mai yabo bayan wannan matsala ta haɗewar duniya wuri guda wanda ya bayyana mana wanda yake a matsayin wato yakin al'adu ne na turai wanda ya ci samarin ƙasar hausa abubakar abbas abubakar ya kuma ambaci wani dalilin da shine kamar haka sai na biyu ni ina ga babban abin da yake damun samari wato suna fama da wani abin da ake ce complex wato wani abu da ke damun su wani kulli haka ne nake nufi kulli ina ga dattijai kuma sun kwan gaza wani farayin na wato samun ma balance wato samun ma samari da yake duk wani al'ada ta gargajiya tana canzawa. ba wata al'adar da take tsayawa da to a so da yawa samari sukan taso su ga dattijai a cikin wani al'ada wanda yake so dattijan sun taso ne a ciki sannan samarin sukan ga wasu nemi wani canji dattijan ba sa iya gane yadda za su yi shigar da su ko kuma ma su nuna musu hanya a ido yadda za su gane mahimmancin wannan al'adar. duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ya barna duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya barna duniya mu bi ta a sannu kulli kamar yadda abubakar ya ambata ya kuma bashi ma'ana yana nufin cin karo da ake samu tsakanin zamani da abubuwan da suke cikinsa sannan kuma da tsoffin al'adu na kaka da kakanni da samari suke samun kansu a ciki bayan wannan kuwa abubakar abbas ya taɓo malaman addini da abin da yake ganin matsala ce da gare su wajen kasa fahimta da kuma sanin yadda za su fuskanci matasa. Na yi magana a kan dattijai To kamar haka ma zan iya magana akan malamanmu. Malamanmu sai ke su ne suke tajibin wato suke sabantar da tunanin su kokari su kusantar da ilmomi na musulunci kamar yadda a zamanance. da kowane zamani tana da naka matsala. Yanzu misali amfanin tsayawa a kan Allah na sama ne wanda bai gaba kashi shi kuma ka za a ta wannan rigimar. Wanda yanzu saurayi shi yana da matsaloli a ilimanci a addinance da dama wanda wato sun fi wa'innan muhimmanci a rayuwar shi to malamanmu a wani zubin ko kuma sau da yawa sun gaza kuma samari su sa musu wajen bi su don su ci a to sai kasance ka san mutum wato yana da wani abu da idan ya san yadda zai samu balancing ne zai iya cewa da hausa balancing akan akan a cikin wani majali to zai iya shiga amma an ba zai iya shiga ba sai ka ga ko dai yamma can yamma ko eh, arewa can arewa ma'ana misali idan da samarin mu za su san za a nuna musu musulunci a zamanance musulunci ya yi da wasu abubuwa a zamanance amma ga yanki ingilishi ba zai je fantare wani abubuwan wanda yake zai zai wato zai shi wato zai shi shi zai kawo wato shi gaba ɗaya ba ka gani to malaman mu sai kasance wani sun kasa kusan koma da samari musulunci a zamanin. اللهم ادعوني أسدي اللهم ادعوني أسمي اللهم ادعوني أقسي اللهم ادعوني أتكو اللهم ادعوني أدتو اللهم ادعوني أيزو اللهم ادعوني أقولي To da wannan matsalar ta malaman addini a fagen yi wa matasa tarbiya za mu karkare shirin namu na wannan lokacin. da fatan an ji daɗin abin da aka saurara duk da cewa idan allah ya kai mu a lokaci na gaba za mu ci gaba da tuntuɓar wato abubakar abbas abubakar domin sauraron wasu ƙarin bayanan da zai mana a wannan fage wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin same kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar yan domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a yau ba ta ɓata lokaci ba shirin namu ya gato muku a ali da imrani wani wacce mawaƙi a nan ƙasar iran inda za mu ba shi dama domin baje kolin sa game da irin waƙar da ya tara mana wanda ya yi ta kan ɗabi'a a cikin wannan shirin namu da fatan masu saurara su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. نشین دیگه تو راه تو هر جایی که باشی قلب من اونجا اگه مقصد تو باشی راه کوتاه همون روزی که لبخند تو رو دیدم بهت گفتم دل تو سهم من میشه شبای فاصله دیگه به سر اومد روزای قشنگی با تو در پیشه چه روزای قشنگی با تو در پیشه من بده بار تو هرچه دارم مال توست من بده خار تو چشم تو این خانه را آینه بدا کنم ماه تو زیبایی شب را می کنم واسه تو باشی راه کوتاهه همون روزی که لبخند تو رو دیدم بهت گفتم دل تو سهم من میشه شبای فاصله دیگه به سر اومد چه روزای قشنگی با تو در پیشه چه روزای قشنگی با تو در پیشه چشم تو این به چنگا می کند به چنگا می کند to ma saurare duka duka iya abin da ya sauka kenan a cikin shirin gan lokacin a mu a madadin Ali Rida Imrani mawaƙin da ya baje sa a cikin shirin namu na yau ni ma dugun shin na shina nake cewa ku zama lafiya چای تازه دمه dame, دمه دم نوش گله گله گله چای تازه دمه دم دمه دم نوش گله گله گله پیرهن ابر پوش گله گله گله پیرهن ابر ماتم پوش گله شکر و شیر شنیدی فارسیونه زبان مادری مهربونه فقط دل میده دل هم به خدا قسم که فارسی شکره سرخ میشه سفید میشه آبی میشه تو هوای آبی آفتابی میشه تازه میشه گاهی وقتا توی دم هوای ابری آفتابی میشه شب نمه صبح رو بر یه رازقی جون واسه عشق عاشقی قرص ماه کامل جلوه داره روزا خورشید میشه شب ها ستاره روزا خورشید میشه شب ها ستاره چای تازه دمه دمه دمه دم نوش گله گله چای تازه دمه دمه دمه دم نوش گله گله گله پیرهن و تن پوش گله گله گله پیرهن عبره شکر و شیر شنیدی فارسی اونه زبان مادری مهربونه زبان مادری مهربونه نشستم روی پله های خونه امیدوارم تا وقتی بر میگردی نفس کشیدن و یادم بمونه تو خونه وقتی دلتنگ تو میشم سراغ عکسای قدیمی میرم یکی یکی میبوسم مونا تو رو میبینمت آتیش میگیرم صبوری کردم این سالا که رفتی شاید برم دیگه حالا که رفتی چه قلایی که دادی آشقونه چه غرفایی که باید و نگفتی صبوری کردم این سالا که رفتی شاید برم دیگه حالا که رفتی چه قلایی که دادی آشقونه چه غرفایی که دادی عاشقونه چه حرفایی که باید و sauraron mu assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 86 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.